menene ke hura wannan wutar kuma me yasa al'amarin maganan cewa gyara fasalin ƙasar ya fi kamari ko tsanani a daidai wannan lokaci eh, shin saboda ɗan arewa ke mulkin eh, eh, ƙasar yanzu a dai da kurakurai ne a yadda gwamnatin take tafiya ya sa waɗannan kiraye-kirayen suka yi yawa yanzu ko me ke assasa wannan batu na cewa a sake fasalin najeriya to ni ina ga biyu ce ta haɗu ka ga dai ɗan arewa ne ke yi amma kuma mulkin namu na ɗan arewan har yanzu ya kasa fito da wata mafita sahihiya wadda za ta tsaya ta ce ga abin da ya kamata a yi ya kamata mu yadda da cewa mun yi jinkiri jinkiri na har ya cutar da mu wancan ɓangare kuma dama jira ake dama ka sani yadda ƙasar take tafiya da an ce ɗan arewa ne da ko dama za su taso da wasu buƙatu nasu wanda yana nuni ne ga cewa kila kafin nan a lokacin da nasu yake yi suna ganin kamar ba sa samun abin da ko kuma in nasu yana yi suna samun wani abu wanda ya ɗarin saura to yanzu ba sa samu sarar ka bar su yi amma shi kansa wannan kasan kuskure ne da in ana son a zauna lafiya sai an gyara shi mu muna ganin a matsayin mu na mutanen arewa wannan abin da ake yi mu ɗauke shi dama ce da muke da ita na mu ma mu kawo gyare-gyaren nan tunda ai kasan nan ta ce duka baki ɗaya ba wanda ya isa ya zo ya mana tilas kuma ba wanda ya iso ya kawo gyaran da mu ba mu yarda da shi ba kuma da kwai hanyoyi da ake bi sanannu wanda aka shimfiɗa su a tsarin mulki idan ana son a yi gyaran nan kuma idan ma za a yi wani gyaran ai su za a bi ba wata ba wani abu za a yi ba saboda haka ba mu da haufi kuma ba mu da shakka mu ma mu zo mu kawo namu gyare-gyaren kuma wasu abubuwan da suka faɗan da ba mu yarda da su ba mu ce ba mu yarda da su ba kuma mu kawo tsarin da ko kuma mu kawo hanyar da ya kamata a yi tunda abu ne na in baka yarda ba wannan bai da sai a zauna a zaure a tattauna to ka ga wannan abin da kake neman na fa ba zai yiwu ba ka tsaya ga abin da zai yiwu. Dr. Bugaji arewa da kake magana wacce na sani gabanin ko kuma daidai lokacin da aka zaɓi Shehu Shagari ba ita ce arewar yau ba. da rarrabuwar kawuna tsakanin musulmi da kiristan wadda a da babu wannan ko da a jihohi an samu bambanci an yi wannan amma aka zo zaben ƙasa da musulmin arewa da kiristan arewa baki ɗaya suke magana a zamanin yau an samu rarrabuwar ka a fili an samu faraka tsakanin waɗannan eh, jinsuna ko kuma al'ummar arewa kun mm. ɗinke wannan baraka a zaman sahabu ina tabbatar maka rauni ne na shugabannin arewa ya kawo aka samu wannan ka koma baya lokacin su sardauna ai babu ko ba suke shugabancin ba amma babu saboda ka rauni ne namu kuma mun gane haka kuma an ɗauki hanyar gyarawa kuma ina tabbatar maka yanda muke magana da shi shugaba na dattawan arewa paul onongo yanzu da irin maganganun da muka yi da wasu gwamnonin da waɗanda muke dai magana su na yi imani cewa wannan abun abin za a iya gyarawa ne cikin lokaci kankani. dama haɗama da zari na mutanen arewa da ƙin kawo shugabannin da suka dace waɗanda shugabanni ne ba ilimi babu natsuwa ma a cikin kawunansu kuma ba abin da suke hari sai baitulmali a sace kuɗi ba san abin da inda za a ba. Na karanta cewa shugaba Obasanjo ce duk masu magana cewa ana akwai buƙatar wai wani eh, federaliya akwai wani buƙatar wai a eh, rage wasu haƙoƙi a mai yace mutane da ba san abin da kuma masu son zuciya ba Najeriya ba ta buƙatan irin waɗannan abubuwa baki ɗayansu. Menene ra'ayinka kanka? To ni dai na yi aiki da Obasanjo. Hmm. Na san shi sanin da duk abin da ya faɗa ban yadda. Duk abin da zai faɗa zan aje shi gefe guda. yana cikin wanda suka haddasa mana wannan matsalolin da muke fuskanta. Na san shi sani gwargwado, ma'ana ba wani mutum bane yake hange daga nesa. Na zauna ba kowa daga nisai sai shi, na mun yi abubuwa tare duk abin da Obasanjo zai faɗa maka tattara shi za ne aje shi gefe guda. Saboda? Saboda mutum ne wanda dama can wato ban san abubuwan da ya ba da yana shugaban kasa na soja wanda suka zauna shi za sani amma ni abin da na gani mutum ne wanda yake son kanshi ko mutum ne wanda bai iya tsaida magana ko mutum ne wanda yake ba abin da ya sa gaba sai yanda zai samu wani abu ya lalata sauran abubuwa don abin da ya mana kenan a ƙasa ba tun kafin a kai ga inda ya nemi wucewa na fahimci haka kuma da ya nemi ta zarce mun ga irin abubuwan da ya wanda ya rusa ƙasar don bai samu abin da yake so ba saboda haka ni kam ni dai usman duk abin da obasanjo ya faɗa tattara shi zan aji ko magana sama bana yi